Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau litinin da ni sun sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su wunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin juhalin musulunci na Iran ya bayyana cewa fitar da sammacin kama na Tanyahu bai wadatar ba, a maimakon haka dole ne a kashe shi. A cikin hare-haren mayar da martani kan haramtaccen ƙasar Isra'ila. ƙungiyar hezbollah ta kai hare-hare har sau hamsin da ɗaya a rana guda kan haramtacciyar ƙasar ta isra'ila tsagerin yahudawan sahayoniya 'yan ƙaƙa gida sun zafafa kai hare-hare kan falastinawa a gabar yammacin kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya bayyana cewa fitar da sammacin neman kama na Tanyahu bai wadatar ba a maimakon haka dole ne a kashe shi jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa ba a ɗaukan lugudan bama-bamai a kan gidajen falasinawa a matsayin nasara don haka makiya ba za su ci nasara ba ko a gaza ko a labanan kuma ba za su taɓa yin nasara ba kuma abin da ke faruwa laifukan yaƙi ne yana mai ishara da hakan bayan fitar da sammacin kame neman kame firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da ministan yaƙinsa ya galan yana mai jaddada cewa fitar da sammacin kama su bata isar ba dole ne a kashe su. jagoran juyin halin na musulunci ayatollah said ali hamnai ya faɗi haka ne a taron makon haɗin kai na iran bayan ya karɓi bakoncin ɗimbin masu fafutuka daga sassa daban-daban na ƙasar tare da halartar babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na ƙasar iran a birnin tehran jagoran juyin halin musulunci ya yi ishara da cewa samun haɗin gwiwa wani lamari ne da ba a taɓa samun irinsa ba a kowace ƙasa da wannan siga kuma ba kuma ba wai kawai a fagen soja ba duk kuwa da irin muhimmancinsa da yake da shi a'a ya haɗa da wasu ɓangarori da suka haɗa da al'adu na zamantakewa waɗanda muhimmancinsu ba su kasa girman soja ba ya yi nuni da cewa wannan lamari ya samo asali ne daga al'adu da tarihin ƙasar iran kuma shi ne asali da tushe mai alaƙa da al'ummar Iran tarihinsu da kuma asalinsu. Jagoran ya bayyana cewa dakarun haɗakar sun dogara ne da ginshiƙai guda biyu na imani da Allah da dogaro da kai, kuma suna da jarumtaka, fasahar ƙere-ƙere, sauran aiki da sanin maƙiya. Ma'aikatar lafiya ta Labanan ta bayyana cewa. mutane dubu uku da dari bakwai da hamsin da hudu ne suka yi shahada yayin da wasu dubu goma sha biyar da dari shida da ashirin da shida suka samu raunuka tun bayan fara kai farmakin sojojin isra'ila kan ƙasar ma'aikatar lafiya ta labanan ta sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon hare-haren wuce gona da irin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai da suka kai kan labanan ya karu ma'aikatar ta kara da cewa a cikin wani takaitaccen bayani da ta fitar ta ce hare-haren wuce gona da iri kan kasar labanan ya yi sanadin shahadar mutane 3,754 yayin da wasu 15,626 suka jikkata tun bayan fara kai farmaki da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙasar isra'ila ta yi kan kasar. ma'aikatar ta ce adadin ya karu ne bayan da wasu mutane 29 suka yi shahada tare da jikatan wasu 67 na daban a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a cikin har haren mayar da martani kan haramtaccen ƙasar isra'ila ƙungiyar hezbollah ta kai hare-hare har sau 51 a rana guda a kan isra'ila ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan ta fitar da takaitaccen bayani kan ayyukanta na yau da kullum musamman kai hare-hare na ɗaukan fansa kan sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a jiya lahadi wanda aka yi wa kallo a matsayin ɗaya daga cikin mafi girman hare-hare da aka kai kan 'yan mamaya 'yan mahamayan sai hayoniya a cikin yini guda tun bayan fara yakin ambaliyar alakasa kafar yada labaran ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta bayyana cewa a ranar lahadi 24 ga watan nuwamba ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta fitar da sanarwar soji ta mayar da martani har sau 51 dangane da hare-haren da suka kai kan makiya yahudawan sahayoniya da suka yi yunkurin tsallaka kan iyakar ƙasar labanan daga ɓangaren falastinu da kuma daƙile jiragen saman yakin su da kuma jiragen sama marasa matuƙa ciki gami da hare-haren da suka kai kan wurare sansanoni da wajen da aka jabge sojojin sahayuniya baya ga kai farmaki kan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suke arewaci da cikin zurfin falasinu da aka mamaye masu saurare kada ku sha'afa labarin duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran tsagerin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun zafafa kai hare-hare kan falasinawa a gabar yammacin kogin jordan rahotanni sun bayyana cewa hare-haren da tsagerun yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida suka kai kan falasinawa kan yankunan falasinawa daban-daban da suke yammacin gabar kogin jordan ya karu sosai a wani sabon rikici da ya barke sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun kai farmaki kan garin yabat da ke kudu maso yammacin janin a shiyar arewacin gabar yammacin kogin jordan sakamakon aron gama da sojojin mamaya suka yi da falastinawa inda sojojin mamayar suka yi ta harbe-harbe lamarin da ya kai ga shahadar falastinawa ciki har da yaro ɗan shekaru goma sha uku a duniya a garin ramallah a ƙauyen almugayid da ke gabashin birnin sojojin mamayar haramtacce kasar isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare har kwanaki biyu inda aka ƙara yawan sojojin mamaya da suke kai farmaki kan ƙauyen lamarin da ya sa aka dakatar da tafiyar yara zuwa makarantu a ƙauyen sojojin mamaya sun kuma kai farmaki a garin sa'ir da ke arewacin halil da kuma garin tukuku da suke kudu maso gabashin birnin Baitlaham sakamakon haka gama ta kunno kai tsakanin matasan Falasɗinawa da sojojin mamaya tare da kama wani matashi ɗan garin bayan da wasu samari biyu suka a garin suka samu suka samu raunuka. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin 'yan gudun hijiran Falasɗinawa ta bayyana cewa falasinawa rabin miliyan a gaza na cikin haɗarin fuskantar ambaliyar ruwa mai magana da yawun hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta jaddada cewa kusan rabin al'ummar gaza na cikin haɗarin fuskantar nutsewa cikin ruwa na sama sakamakon ambaliyar da za ta faru a yankin jaridar financial times ta ƙasar birtaniya ta rakalto daga mai magana da yawun hukumar ta unw. rwa tana cewa mutane rabin miliyan a gaza na cikin hadarin ambaliya da zai faru a yankin nazirin gaza kakakin ta kara da cewa an kwashe watanni shida ana dakatar da motocin dakon kaya 33 dauke da katifu a kusa da kan iyaka da masar saboda takunkumin da gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta kakaba musu karshen labarun duniya kenan To da yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da fatan za ji daɗin shirye-shiryen. To sharhin bayan labaran namu zai yi magana ne a game da martanin duniya game da sammacin da hukuncin hukunta mai laifuka ta fitar na cafke ministan Isra'ila da ministan tsaronsa bisa zargin aikata laifukan yaƙi a zirin Gaza. A karshe dai bayan shafe watanni ana gudanar da bincike kotun hukunta mai laifuka ta kasa da kasa wato ICC ko kuma CPE ta bayar a ranar Alhamis 21 ga watan Nuwamba nan umarnin kame Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan yakin sa Yev Gallant bisa laifukan yaƙi da suka aikata a Gaza. bisa ga umarnin kotun ta icc ana gurfanar da waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a ƙasashen mambobin kotun 120 waɗanda kuma tilas su kama firaministan na isra'ila da tsohon ministan yaƙinsa a lokacin da suka isa ƙasashen mutum da ya fuskanci martani daga ƙasashen duniya da dama da yake kiran hukuncin da kotun ta icc ta yanke shugaban amurka joe biden ya ce bayar da samacin kama shugabannin isra'ila ya wuce gona da iri bari in sake bayyana karar cewa duk abin da kotun ta ICC za ta iya ɗauka za mu ci gaba da kasancewa tare da Isra'ila. Wannan shine karo na biyu da Amurka ke mara wa Isra'ila baya a cikin kwanaki uku a cikin wannan makon. Tun da farko dai Amurka ta ki amincewa da daftarin tsagaita buɗe wuta da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nema inda kasashe hudu daga cikin biyar na Majalisar Ɗinkin Duniya suka bukaci a tsagaita buɗe wuta a Gaza domin dakatar da kisan kiyashin da Isra'ila ke yi wa al'ummar Falastinu. amurka ba memba bace a kotun ta icc domin ba ta son kotun ta gurfanar da sojojinta da kwamandojinta da kuma shugabannin gwamnatin isra'ila a gaban kuliya har ma gwamnatin amurka ta sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyin kare sojojin amurka daga hukuncin kasa da kasa da suka tuhume su idan da amurka tana da 'yancin yin fatali a matsayinta na memba a kotun ta icc da ta yi watsi da hukuncin da kotun ta yanke kan shugabannin gwamnatin isra'ila masu aikata kisan kiyashi a gaza duk da haka matakin da kasashen turai suka yi ya sha bamban da na amurka shugaban kungiyar eu joseph borrell ya kira sammacin da kotun ta icc ta yi kan netanyahu da galan duk kasashen turai za su cika shi har ila yau kakakin gwamnatin birtaniya ya ce muna mutunta 'yancin kai na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wadda ita ce cibiyar farko ta kasa da kasa don bincike da kuma gurfanar da manyan laifuka da ke damun kasashen duniya amma duk da hakan gwamnatin birtaniya a matsayinta na babbar kawar gwamnatin isra'ila ta yi furcinta tare da nuna jajircewarta ga gwamnatin yayin da ta sanar da cewa isra'ila na da 'yancin kare kanta bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 ne dai gwamnatin isra'ila ta kaddamar da yaƙi na bai ɗaya a zirin gaza ya zuwa yanzu ta kashe mutane 44,056 da 56 da jikata wasu 104,268 tare da raba dubban mutane da gidajensu baya ga lalata gidajensu da kuma haifar da yunwa ga al'ummar kasar gwamnatocin kasashen turai sun amince da kisan kare dangi da ake yi a palestino a fakaice ta hanyar goyon bayan hukuncin kotun ta icc idan har ba su nuna wani hali na amincewa da kisan kyashin da isra'ila ta kaddamar a gaza a hukumance ba hakan na faruwa ne saboda jajircewarsu na goyon bayan gwamnatin sahayuniya a dunkule dai ana ɗaukar samacin da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta yi kan shugabannin gwamnatin isra'ila a matsayin wani sauyi a tarihin kafuwar gwamnatin sakatariyar kungiyar amnesty international ta kira hukuncin a matsayin wani sauyi a tarihi benjamin netanyahu ya zamo shugaban ƙasa na hudu kuma wanda kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ta bayar da samacin kamawa bisa zargin su da laifukan take hakkin bil'adama wannan ya sa ya shiga jerin shugabanni kamar su vladimir putin na rasha da umar hassan albashir na sudan da kuma muammar gaddafi na libya samacin kama shi na da alaka ne da yakin da isra'ila ta kaddamar a yankin palestinawa bayan harin da hamas ta kai cikin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 zarge-zargen da ake yi wa Netanyahu sun hada da amfani da yunwa a matsayin makami kan fararen hula da kisan gilla da kuma kokarin kawo ƙarshen wata al'umma tsohon ministan tsaron na netanyahu da kuma wasu jagorori uku na hamas duk suna fuskantar waɗannan zarge-zarge matakin dai na zuwa ne a lokaci mai mahimmanci ga netanyahu firaministan da ya fi kowane kwashe lokaci a kan mukamin na firaminista a isra'ila wanda ke jagorantar yakin da ƙasar ke yi da hamas a gaza da kuma hezbollah a lebanon waɗannan yaƙe-yaƙe na faruwa ne a yayin da a gefe guda ɗaya ake tuhumar netanyahu da laifukan rashawa da cin hanci zarge-zargen netanyahu ya musanta yakin da isra'ila ke yi a gaza ya sa an jingine tuhume-tuhumen da ake yi masa na rashawa lamarin da ke ƙara rubuta wutar raɗaɗan cewa da ke cewa netanyahu na tsayawa yakin gaza ne domin kaucewa shari'ar harin da hamas ɗin ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba da yakin da ya biyo baya shine ya taka burki ga gagarumar zanga-zangar mako-mako da ake yi domin adawa da sauye-sauyen da netanyahu ke shirin yi a ɓangaren shari'a na ƙasar lamarin da ya rarraba kawunan al'ummar ƙasar. ita dai kotun hukunta mai laifuka ta duniya da ake kira da icc ko kuma cpe a takaice kotun duniya ce wadda ke da ikon gabatar da kara dangane da kisan kiyashi da laifukan yaƙi da na take hakkin bil'adama a watan nuwamba ne kotun ta aiki da sammacin kama firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaron ƙasar yob galan da kuma kwamandan sojan ƙungiyar hamas wanda aka hakikance ya rasu muhammed dev an dai kafa kotun wadda take a birnin hague da ke ƙasar holland a shekara ta 2002 domin kama miyagun shugabanni da laifin ta'asar da suke yi shugabannin kasashen duniya da suka buƙaci da kafa kotun biyo bayan yakin yugoslavia da kisan kiyashin ƙasar rwanda ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 25 ga watan nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan jumada ula na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan nuwamba na shekara ta 1880 wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles labran ya sami nasarar gano kwayar cuta wadda take haddasa cutar malaria bayan gano kwaye cutar dr labaran ya kuma samu nasara ta gano cutar daga bisani bayan gudanar da bincike da kuma guje-guje masu yawa sakamakon waɗannan muhimman nasarori da dr labaran ya samu a fagen ilimin kiwon lafiya da magunguna an ba shi kyautar rambar rubuta nobel a shekara ta 1907 masu saurare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan nuwamban shekara ta 1965 mabuto sese seko ya jagoranci wani jiwon mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar congo sannan yana da kansa a matsayin shugaban kasa da farko dai yana daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya ta kwatar 'yancin kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar portugal a shekara ta 1960 sannan kuma ya rike mukamin prime minister wanda kuma a lokacin ne aka kashe patrice lumumba sannan kuma a shekara ta 1965 jagoranci juyin mulki wanda ya kashe ga kujerar shugabancin kasar congo mabutu ya sauya sunan kasar da congo zuwa zaire shekara ta 1990 aka fara samun 'yan tawaye waɗanda suke ɗauke da makamai a ƙasar wanda kuma suka sami nasarar korarsa daga shugabancin kasar kuma suka kore shi daga kasar ma baki daya shekara ta 1997 bayan share shekaru 37 yana kan mulki masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa rundunar basij ko kuma mayakan aikin sa kai a jamhuriyar musulunci ta iran banda marigayi imam kuma ne bukaci a kafa wannan runduna ta mayakan sa kai tun bayan kafa rundunar dai mayakan wannan runduna suke tallafawa wajen kare kasar musamman ma a lokacin kalafafen yaki na shekaru takwas tsakanin iran da kuma gwamnatin ba'asiyya ta kasar iraki a halin yanzu mayakan basij suna nan a dukkanin bangarorin rayuwa na al'ummar iran kuma a matsayin mayakan ko ta kwana ne a duk lokacin da ake bukatar su domin kare kasa. masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan nuwamban shekara ta 2016 fidel castro wanda a cikakken sunansa shine fidel alejandro castro rios jagoran juyin juhali na kasar cuba ya rasu an haife shi a ranar 13 ga watan agustan shekara ta 1926 a birnin Beiran ya kammala karatunsa a faculty of law na jami'ar habana Fidel Castro ya zama ɗan gwagwarmar siyasa a shekara ta 1947 alhali yana ɗalibi. A shekara ta 1951 Fidel Castro ya shiga jam'iyyar Reformist Party ta Orthodox kuma ya tsaya takarar majalisar wakilai a madadin jam'iyyarsa. Gabanin zaɓe, Paul Gleso Batista ya kwace mulki a wani juyin mulki wanda aka zubar da jini. jami'in siyasa a kasar cuba da dama dai sun yi gangami domin nuna adawa da juyin mulki da kuma kafa salon mulki na kama karya na batista inda fidel castro ya jagoranci 'yan adawa wajen gudanar da jiran gwano da zanga-zanga an kama fidel castro da makarabansa tare da yi musu shari'a bisa laifin zagon kasa da kuma cin amanar kasa a kasar cuba an yanke masa hukuncin daurin shekaru goma sha biyar a gidan kaso sannan kuma aka kai shi gudun hijira zuwa mexico shekaru biyu bayan haka batista ya ba da umarni a yi musu afuwa gaba ɗaya kuma a saki fursunonin siyasa ciki har da fidel castro daga kurkuku fidel castro da ɗan uwansa raul sun je mexico su haƙaddamar da ƙungiyar 26 july kuma tare da haɗin gwiwa da ɗan gwagwarmayar nan na ƙasa da ƙasa ɗan ƙasar argentina ernesto che guevara sun shirya tare da fara ɗaukar mayaƙa na juyin juhali a ƙarshe fidel castro da ya yi nasarar kawar da gwamnatin batista ɗan kama karya shekara ta 1959 kuma ya kwace iko da ƙasar cuba baya ga jagorancin juyin juhali a cuba ya rike mukamman prime minister a cuba daga shekara ta 1959 zuwa 1976 sannan kuma ya zama shugaban ƙasa daga shekara ta 1976 zuwa 2008 ana ɗaukar fidel castro a matsayin ɗaya daga cikin alamomin juyin juhali na gurguzu a latin amurka a lokacin mulkin sa a kasar cuba masana'antu da cibiyoyin kasuwanci an mayar da su na ƙasa saɓanin lokacin mulkin kama karya na batista ɗan jari hujja wanda ya mika ƙasar kacokab ga amurka da turawa sannan kuma a lokacin mulkin sa fidel castro ya aiwatar da sauye-sauye masu tarin yawa a ɓangaren jam'iyyarsa ta gurguzo da kuma gwamnati da kuma ayyukan al'umma fidel castro ya rasu ne a safiyar ranar asabar 26 ga watan nuwamba na shekara ta 2016 fidel castro ya rasu a ranar 26 ga watan nuwamban shekara ta 2016 yana da shekaru 90 a duniya sakamakon rashin lafiya da kuma tsufa fidel castro ya kasance daga cikin mutane waɗanda suka ta gagarin Marawa wajen mara baya ga al'ummar palestino da kuma neman ganin sun samu cikakken 'yancin cin gashin kai da kuma neman a matsa ma isra'ila lamba dangane da zalunci da kuma mamaya da take yi a yankunan palestinawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum yake dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. Shirin na yau da yardar Allah dai zai dubi ne dangane da irin matakan da Amurka take ci gaba da ɗauka a kowane lokaci na yin watsi da dukkanin ƙudurori na ƙasa da ƙasa waɗanda suka shafi neman a kawar da batun da ake yi na mara goyon baya ga isra'ila da kuma taka mata birki akan kisan keshi da take a gaza da kuma neman amurka ta daina bayar da makamai waɗanda ake amfani da su wajen aiwatar da wannan kisan kyashi akan fararen hula a yankin zirin gaza wannan da shine abinda da shirin zai dubi akan sa da yardar allah a shirin namu na wannan lokaci da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a fili take cewa dai haramtacciyar ƙasar isra'ila tana aiwatar da duk wani laifinta ne ta kwance saboda cikakken goyon baya wanda take samu kai tsaye daga amurka da kuma ƙasashen turai masu tasiri wanda kuma wannan babban abin da yake ta damar ci gaba da kisan kyashi a yankin zirin gaza kenan fiye da shekara guda kenan babu gaggautawa isra'ila tana aiwatar da kisan kiyashi a kan fararen hula mata da ƙananan yara da kuma rusa makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da wurare na hada-hadar jama'a gami da asibitoci da sauran wurare na kiwon lafiya ba tare da wata ƙasa a duniya ta iya ɗaga mata kara ba wannan kuwa dukkanin shi sakamako ne na cikakken goyon baya da take samu daga amurka duk da cewa dai tuni makaman haramtaccen ƙasar isra'ila suka ƙare a wannan yaƙi amma saboda tabbaci wanda take da shi na samun ɗauki kai tsaye wanda take bukata daga amurka da wasu daga cikin ƙasashen turai wannan ya sa ba ta dakatar da yakin ba ko kuma neman a kawo sa a ƙarshe dai kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta ba da umarnin kama firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da kuma tsohon ministan tsaro na haramtacciyar ƙasar isra'ila yob a kan laifukan yaƙi waɗanda suke tafkawa a yankin zirin gaza musamman ma dai hana shigar da kayayyaki na agaji da jin kai a yankin zirin gazan da kuma saka mutane a cikin yunwa da kuma matsanancin yanayi wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wani muhimmin al'amari yake faruwa inda 'yan majalisar dattawan ƙasar amurka da dama suka kaɗa ƙuri'a ta hana izini na sayar da wasu daga cikin makamai da albarusai da amurka take sayarwa ga isra'ila domin yin amfani da su a yakin zirin gaza wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ilan take samun goyon baya ido rufe daga amurka babbar ƙa'ida ta majalisar dattijan ƙasar amurka da ma majalisar dokokin ƙasar da shine cewa taimakon isra'ila lamari ne mai tsarki inda ba za a iya ɗaukar duk wani mataki bisa kowace irin hujja ba ko kuma tattauna wannan batu wanda zai iya kawo tarniki akan batun baiwa isra'ila makamai ba ba a la'akari da abubuwa waɗanda suka shafi kasafin kuɗi balantana yin wata muhawara akan manufofi na ƙasashen ƙetare tsakanin amurka da isra'ila wannan ya kasance gaskiya musamman ma a batun taimakon soji da sayan makamai sanatoci daga manyan jam'iyyu guda biyu sun kasance tamkar masu sanya ido ko kuma a ce shaho ne da kurciya a kan batun taimakon soji da amurka take baiwa isra'ila kai tsaye da dama daga cikinsu dai sun goyi bayan wannan mataki na baiwa isra'ila makamai ba tare da kakkautawa ba domin ci gaba da yakin gaza tun bayan yakin da aka kaddamar da shi a cikin watan oktoban shekarar ta gabata an dinga tuhumar haramtacciyar ƙasar isra'ila da aiwatar da ayyuka waɗanda suke hannun riga da dokoki na ƙasa da ƙasa sannan kuma ita ma amurka an yi ta tuhumarta da kuma suka alamar tambaya game da irin wannan cinikayya ta yaƙi wanda take yi da isra'ila wanda tabbas ya saba wa manufofi na amurkan kanta kuma umarnin da kotun icc ta bayar a baya-bayan nan na kama shugabannin haramtaccen ƙasar isra'ila ya dagula wannan lamari domin kuwa a halin yanzu kasashe 124 ne suke jin ya waje ba su yi aiki da wannan sammaci lamarin da ya sanya da wuya 'yan majalisar dokokin amurkan baki ɗayansu su ci gaba da yin aiki da wannan al'amari sanin yadda isra'ila take kare dokoki na ƙasa da ƙasa gwamnatin shugaba joe biden na amurka a lokuta da dama ta yi amfani da da'awar fasaha da kuma wani lokaci ƙarya domin kaucewa amincewar majalisar dattawa na wasu nau'o'i da adadin makamai da harsasai wanda amurka take baiwa haramtacciyar kasar isra'ila domin ci gaba da wannan yaƙi wanda kuma ake amfani da su a zirin gaza a cewar su majiyoyi na isra'ilan haramtacciyar kasar ta yahudawa ta yi amfani da harsasai masu tarin yawa a cikin watan farko na kaddamar da yakin wato ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 da ta gabata domin haramtacciyar kasar isra'ila tana sarin duniya da kuma amurka za su tursasa yarjejeniyar ta buɗe wuta a cikin 'yan makonni bayan fara kaddamar da yakin wanda a zahiri hakan ya kai ga harsasanta suka kare baki ɗaya kuma ta buƙaci a kawo mata ɗauki cikin gaggawa kuma amurka ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen baiwa isra'ila dukkanin abin da take bukata kamar yadda wasu daga cikin manyan ƙasashen turai su ma suka shiga a gaba wajen taimakawa isra'ila domin ci gaba da wannan yaƙi yayin da ake samun rahotanni na yau da kullum da take haƙƙoƙin bil'adama a yankin zirin gaza waɗanda suka haɗa da hana abinci da ruwan sha da kuma hana kai kayayyakin agaji da kuma hare-hare akan asibitoci da sauran gine-gine na fararen hula da gidajen jama'a da ma hare-hare wanda ake kaiwa ma'aikatan agaji da ƙungiyoyi masu kula da harkokin kiwon lafiya da kuma wasu fararen hula wannan ya sa amurkawa da dama suka yi ta ƙoƙarin bayyana ra'ayinsu na neman a yi amfani da damar da ake da ita a majalisar dokoki domin hana amurka bayar da taimako ga isra'ila wanda hakan ka yin tasiri wajen kaucewa aikata laifuka a kan fararen hula waɗannan dokoki musamman ma sun haramta bayar da agajin soji ga kowace ƙasa daga amurka idan dai har ana amfani da irin waɗannan kayayyakin agaji wajen take haƙƙoƙin ɗan adam ko kuma hana kai kayan jin ƙai ga fararen hula a gabanin zaben amurka na watan nuwamban da muke ciki gwamnatin joe biden ta aike da wata takarda ta musamman ga isra'ila game da buƙatar ba da damar shigar da kayayyakin agaji na amurka a cikin yankin zirin gaza musamman ma dai ga mazauna yankunan arewacin gazan waɗanda suke fuskantar ƙawanya tun daga watan oktoba da aka ƙaddamar da yakin wasikar ta bayyana matakan da ya kamata a ɗauka a ciki ya har da adadin manyan motoci da ya kamata a basu izinin shiga yankin zirin gaza tare da yin barazanar yin amfani da dokar amurka wadda ta dace idan ba a ɗauki waɗannan matakai a cikin kwana talatin ba duk da haka gwamnatin amurka ba ta bibiyi lamarin ba ta hanyar tabbatar da wannan barazana wadda ta yi akan isra'ila ɗaya daga cikin hanyoyin da isra'ila ta yi amfani da su domin gujewa hakan shine dagewar da take yi wajen hana 'yan jarida na ƙasashen ƙetare samun damar shiga a cikin yankuna daban-daban na zirin gaza bisa sharaɗin sai dai idan an saka waɗannan 'yan jarida ne a cikin tawagogi na sojojin isra'ilan da suke gaza sannan kuma ta kasance ita haramtacciyar ƙasar isra'ila ce da kanta take tsara musu yadda za su bayar da rahotanni akan yakin sama da 'yan jarida 170 ne dai aka kashe zuwa yanzu a har-haren isra'ila wanda ya ninka adadin 'yan jarida waɗanda aka kashe a wasu yankuna daban-daban da ake fama da rikici a cikin shekarun baya-bayan nan a duniya idan aka kwatanta da adadin da suka rasa rayukansu a gaza dakile waɗannan muryoyi ya baiwa hukumomin haramtaccen ƙasar isra'ilan damar musunta cewa suna amfani da yunwa a matsayin makami har ma suna bayyana cewa babu wata matsala a ƙasa dangane da abin da ake da'awa a haƙiƙa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da yawa a duniya sun bayyana cewa tabbas haramtaccen ƙasar isra'ila tana aikata laifuka kuma sun gabatar da hujjoji masu tarin yawa dangane da hare-hare na bamabamai a cibiyoyi na rarraba abinci da kuma yadda waɗannan hare-hare suka yi sanadiyar lalacewar abubuwa da dama waɗanda suka shafi fararen hula musamman ma a ɓangaren ayyukan agaji hujjoji da aka gabatar wa kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc da kuma kotun duniya akan shari'a da afirka ta kudu ta gabatar wanda ya kai ga wani bincike na farko na kisan kare dangi wanda ya ƙara jawo allah wadai daga faɗin duniya akan ayyukan isra'ila a gaza yayin da a al'adance amurka bata cika baiwa irin waɗannan shari'o'i na kotunan duniya muhimmanci ba sai dai idan abin ya shafi makiyanta hakika waɗannan rahotanni na haifar da wani sabon yanayi inda a karan farko a tarihi aka wa majalisar dattawan amurka yin magana akan batun dangane da halin da ake ciki wani sanata hude mai adawa da siyasar isra'ila ta kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma take haƙƙoƙin falasɗinawa wato sanata bani sanders shi ne ya jagoranci wannan yunkuri a wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a wadda aka gudanar a 'yan kwanakin baya a ƙasar amurka inda kashi 62 cikin 100 na yahudawan amurka suke nuna goyon bayansu a kan duk wani batu wanda zai sa isra'ila ta dakatar da buɗe wuta ta kuma fifita yin musayar fursunoni waɗanda ake tsare da su a yankin zirin gaza to amma duk da haka benjamin netanyahu ya ƙi amincewa da wannan matsin lamba inda ya fifita ci gaba da yaƙi a kan al'ummar gaza domin cimma manufofinsa na siyasa matsin ƙungiyar ipac ta yahudawa a amurka duk da haka yawancin amurkawa ciki har da yahudawan suna goyon bayan hana bayar da irin wannan taimako na muggan makamai da amurka ke yi ga isra'ilan wasu sanatoci da dama musamman ma 'yan jam'iyyar democrat suna jin baƙin ciki matuƙa da kuma ganin yadda al'ummomi a jihohinsu da aka zaɓe su suke bayyana rashin amincewarsu da irin matakan da gwamnatin amurka take ɗauka na baiwa isra'ila goyon baya ido rufe da kuma ba ta makamai na yin kisan ƙare dangi a kan fararen hula wanda kuma ake amfani da su kai tsaye a yankin zirin gaza wannan ya sanya da dama daga cikin waɗannan sanatoci suna nuna cikakken goyon bayansu ga duk wasu matakai da za a ɗauka na hana isra'ila ci gaba da wannan yaƙi makaman da aka yi amfani da su a lokutan baya-bayan nan waɗanda na amurka ne kai tsaye sun kashe dubun dubatar fararen hula a yankunan arewacin yankin zirin gazan wanda amurka ke da'awar cewa ta aike da kayan agaji zuwa ga al'ummar yankin waɗanda aka kashe makaman da aka yi amfani da su a lokutan sun hada da manyan albarusai waɗanda tankokin yaƙi suke harbawa duk da haka dai an kaɗa ƙuri'a a majalisar dokokin kasar amurka wanda wasu daga cikin sanatoci suka amince da ƙuri'ar da ke neman a hana baiwa isra'ila makamai yadda kuma aksari suka amince da hakan daga cikin irin makaman da ake buƙatar a daina baiwa haramtaccen ƙasar isra'ila dai sun haɗa da makamai masu amfani da tankokin yaƙi da kuma makamai waɗanda ake amfani da su ta hanyar harba su daga jiragen sama musamman na f-15 duk da haka yawancin amurkawa sanarwar shin jin daɗin su dangane da yadda gwamnatin ƙasar su ta zama ta yi gumda bakinta a maimakon haka ma ta zama ɗaya daga cikin ɓangarori da suke da hannu kai tsaye a kisan kyashi a yankin zirin gaza yayin da da wasu daga cikin amurkawan kuma suke nuna damarsu akan irin asara wadda aka yi ta rayuka na fararen hula a yankin zirin gazan a ɗaya bangaren kuma fadar white house ta fito ta nuna cikakken goyon bayanta ga isra'ila akan dukkanin irin matakai da take ɗauka sai dai kawai fadar white house ɗin tana ikirarin cewa ya kamata a kiyaye rayukan fararen hula da kuma wuraren taro jama'a fararen hula duk da cewa dai babu wani aiki a aikace da isra'ilan ta yi wanda yake nuna ta ji kashedan na amurka a ƙarshe sanatoci goma sha tara kusan kashi ɗaya bisa uku kenan na jam'iyyar democrat a zahiri sun kaɗa ƙuri'ar adawa da muradin fadar white house da ipac inda suke goyon bayan a haramtawa isra'ila makamai da amurka ke bata an da watsi da wannan ƙuduri da suka amince da shi domin kuwa sanatoci sama da tamanin suka kada ƙwararra amincewa da ci gaba da baiwa isra'ila makamai kuma kamar yadda aka zata amurka ta yi watsi da sammacin kotun icc ta duniya to amma tunda ita amurka ba mamba ba ce a kotun ta icc za ta iya bijirewa wannan mataki a duk lokacin da take bukatar hakan har kullum dai matsayar amurka akan irin waɗannan batutuwa a bayyana take kuma ita mai baiwa isra'ila dukkanin goyon baya ce na siyasa tallafi na soji da kuma kuɗaɗe domin aiwatar da irin wannan ɓanna a duniya wanda kuma shine babban abin da ke baiwa isra'ila lamuni wajen ci gaba da aiwatar da kisan kyashi da take yi a gaza fiye da shekaru da suka gabata. To jama'a masu saurayi lokacin da muke da shirya da suke dole anan zamu ji alizamin shin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a ji mu dauke da wani jigon. To amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka hada sautin shirin a fefe har kammala musamman Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa ni Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkaɓewa zubewar gashi da dai sauransu. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanon Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin ɗan adam. To na farko dai ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halartar wato gashi a jikin mutum. kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za ga cewa jijikinsa yana rufe da wato yana lullube ne da gashi to lokacin da ya wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo an haife shi za a ga su madda yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na da gashi wato matukar amfani ta yadda ya ganganta da aina ake ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato gashi ya ɗan sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta za ga dabbobi wayanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai wayanda su kuma ba su da wato wuyarin inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen kare fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfaninsa da ya ta kare kula shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu kaga wannan gashin da yake hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana karewa da kura daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ruwa ko kura shiga cikin ido to za ga duk inda kaga gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarfasan kai su shi yasa muke da gashi a kan mu da sauransu nan abubuwa ne kaɗan da zan na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjar ba sai da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan ba din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani fi kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu ba wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito da ya ta kakkari ko kuma suna farfafewar juna ta haɗu su duk wani ana iya samun wannan cangarɗa na wannan gashi din sannan wayansu kuma gangaɗin yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma karya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani wasan gaɓan matsalar na fatar kan ne sai ke kuma tunda fatar kan ta kan matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma don wasu abubuwa muke namu na kanmu misali wajen eh, mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwali zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashi zai zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to kashin da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi sai gashi zai iya zuwa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa a ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kitso idan aka kama gashin aka ja da karfi zai iya kuraje ko kuma ya ke to wannan ma zai iya sa ka samu matsala ta gashi sannan kuma ka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantaka ko kuma yadda Allah ya yi sa za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ku samu fanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo ba ne sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashin ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu. Kai co a gaida likita bo. kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a zama akwai bambanci a wani lokaci tsoron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na ba da misali kamar misali akwai wanda za ga sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi suna ma ya tsoro sai a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ya zube sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa yayi daga jijiyansa kawai jijiyan ta rabu da jikin ta sai ta zube sannan kuma ko wanda su kuma karyewa ke yi a dalilin wani sinadari misali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na da cewa kamar wanda kuke ce relaxer to relaxer an sa magani ne wanda zai sa shi ta gashin da gashin da yake yanzu mana a lankwasa yake a ce sai an an miƙar da ita to in wani za a miƙar da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan chemical din zai sa gashin ne zama na ya kakkare to kaga a nan kakkarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya samu ga wani lokaci kuma kwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kuma sa ya karya wannan gashin. da mu mai sama Allah ka taimake su amin. yawa duk da dan tabo tambaya ta ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko mai haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka To, da uh, gaskiya akwai matsaloli da su suka ba duka nake nufin suke da shi ba amma akwai wani suke da matsala saboda dalili wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko bakin fata ba so da mu muna da gashi wanda yake alamfashe akwai wanda su kuma nasu firanance ke wani kuma nasu yana da tauri so da ta man da suke shafawa da daikin su don yin ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karye ma so da akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don shimrikar da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi ko ya yi yin baki ko ya wannan ba su da matsala amma mai da ake shafawa ko eh, wannan sinadaran da ake sawa don gashi ya daɗa yin tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala to iya sawa ya zama da matsala da zaki da zai saboda zai iya kai shi kaga in ana sawa ba an ce ba za a bai kamata a sa gaba ɗaya amma yakan zama na a ba da tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa sai yadda sa'an wata gashin zai iya kwarin su zai dawo kama shafa na biyu in ba ta za ga karen ita da wato shi gashi zai yi zai zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa don yin sheki ko ya kara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne dan wato gashin ya bada miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin ɗaya. Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to abin da ya kamata mutum ya yi shine ya je asibiti a tantance shin me yake kawar da gashin shin kwayan cuta ne don kwayan cuta ne sai a bashi magani a'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da ne maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani sinadari da ake masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ta samu wato rashin jini da ake sanarsa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan ayon ne ba yawa a shari'a jikin za a baka ayon ɗin kuma gashin da tofi ko kuma ce wani sinadari ya ke kuma tyrosine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne na gaba wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a'a na kero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin zangariyar wata gashin sai ka zata a bada magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo wannan zuban gashin ya san kuma me zai bayar in Allah ya yadda za a samu harka nan ya ta. Kai to a da likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai.